酒醉着。谁来？谁来？谁来？ Me kace? Ah. Ina nufin barin jin dubu ta ba ta jin daɗi ne. Hmm. ina ga irin yan malaria nan ne da ake yi ya dan kwantar da ita ko za mu shiga ciki ki da an duba ah, ba ko za <laughs> haka. Dan Allah ki ya haƙuri Almina. Wallahi aikin shaidan ne. Shaidan? Ba wani shaidan safon wallahi ka shirya kai ne shaidan wallahi. Allah ya isa tsakani. Allah ya isa tsakani da da kai. Ki haƙuri. Magarwa tana yi mu je mai da ke gida ko? Ta huta mana!

kai zan zauna masoyin raina Obela oh, Da kai zan zauna masoyin raina Ka tausaya ka agaza wa zuciyata Da kai zan zauna masoyin raina ka tausaya ka agaza wa zuciyata Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. in ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau sirrin kyau amarya wo oh, amarya amarya of ima duniya sai wani sai wani sibi kama ta miya storiyo na bi kin gani kuma shi ta buri ko na ganki a tokiyo sai lami lami sai wani kun san wace amaryata <laughs> bikin sirrin kyau <laughs> assalamu alaikum jama'a yawa kamar yadda kuka sani suna na mazaje wanda aka fi sani da malam hudu jarumi a masana'antar kannywood to <laughs> kuka

a 2023 akwai zafa ba ok yanzu yanzu muna shekara ok yawa to za mu yi shi ne um, nawa ga wata muka ji uku april no uku july ne april ina ya tsaya mun a baki ko an kusa july ranar asabar kenan next week ko eh. abin da nake so da ku mun ce muku zamu sannan kuma mun ce zamu gayyaci masoya da yawa amma fa gayyatar nan uh, mun akwai ticket so da akwai manyan mutane da za su zo wannan bikin sannan kuma abin da muke bukata muna bukatan eh, kudin tiket din naira 500 ne mun sa shi da sauki saboda kuma regular regular kenan VIP 2500 VIP 2500 na san akwai mutanen da in dai bikin sirri kyau za su bayar sama da haka abin da muke bukata in kana nesa akwai numban waya da mu sa a cikin biyan nan zaka kira su ka jiya zaka yi ka siya tiket idan kana kusa kuma ranan zamu zamu faɗi venue din a jikin bidiyon nan zamu sa venue inda za a yi wannan taron sannan kuma za ka siya tiket don za mu sai da tiket ne gaba kiɗe kafin ranar bikin saboda ranar ba tiket za mu sai da tiket kafin ranar bikin sirrin kyau za a yi ta sannan kuma bayan haka bayan an yi bikin mun yi shi ranar asabar na uh, um, alhamis za mu ɗaura shi a matsayin season 3 episode 1 season 3 sirrin kyau sirrin kyau episode 1 season 3 sirrin kyau continues ci gaba kenan abin da muke nufi za a ci gaba bikin bikin za a yi shi a kaduna ne in kana cikin kaduna za ka iya siyan tiket tun yanzu mun ce muku vip dubu biyar regular dari biyar vip dubu biyar regular dari biyar za mu saki venue za mu zuru rubuta venue na cikin wuriyar nan sannan kuma mun ce za mu saki numban waya ga masu bukatar karin bayani mun gode sirrin kyau ga safuwan ga almina ga alhaji abba eh, shi shine baban safuwan a cikin sirrin kyau a bayan fage kuma ba abinda nake a bayan fage nuna mun wannan kaga kun sun gane shi yana prison yana prison mayan matan nan ne <laughs> yawa sai kuma sai kuma gawa gawa kalil kenan amma a gaskiya nan ban mutu ba yawa ba tare bikin sirrin kyau za a yi shi ne uku ga watan julai shekara ta dubu da ashirin da daya watan da za mu shiga kenan insha Allah ku bai ga ku labari domin bikin nan ya ƙayaci sosai an cire muku abubuwa na musamman kowa ya kace kowa kowa ya kasance yana da masauki da kuma abincin da zai ci duk wanda yake wajen Kaduna ya kasance yana da masauki inda in an gama biki zai je ya kwanta kuma ya ci abincin shi yana da kuɗin shi yana da guzon shi da komai da komai uku ga watan julai shekara ta dubu da ashirin da ɗaya bikin sirrin kyau za ta fashe bikin sirrin kyau